zalunci 'yan kasuwa suka rushe musu wajeje suka kakkarya musu jari suka ringa roƙon Allah ya Allah ka tafar da wannan gwamnati ta kwankwasiya suna amin suna tabayyada suna buga ƙasa Allah ya karba addu'arsu suna kuka suna komai ko babu wannan ijawowa wannan gwamnan na Kano wannan bala'i billahi da ne ina gaya maka na rantse da girman Allah kwankwasa ne saboda abin da isa wallahi kaga siyasa muke yi ba wai ina shiri da abba ba amma billahi lazi ra'ayin abba ba shi da ra'ayin da za a zalunci al'umma na rantse maka da Allah haka mahaifiyarsa nan taɓaci yake akan wannan zaluncin da aka yi wa al'umma shi kuma abba ba abin da zai iya shi kuma wannan dama mutum ne shi mai ganin kyashi mai baƙin ciki a dukkan al'amuran siyasa da na kasuwanci rabi musa ko kaso domin bai san darajar kasuwa ba bai san darajar komai ba ba abin da ya gashi dan boko ne da Allah ya yi nasibi talakawa suka haɗu suka ba shi jari ya burin kasa amma sai gashi kuma ya zo da kansa yake bubbugawa talakawa gora aka duk ya bubbuga talakawa gora aka sun suma filin idin nan biliyan nawa aka rasa amma wala an gaya ma ni ina jin tausayin abba kuma mutane su daina zargin abba amma kallon cewar a matsayin gwamna wai wani ne kamar yake sa yake tafiya na rantse na rantse maka da Allah babban adalcin da zan wa abba da na san ba ra'ayin shi bane kuma duk wannan yake Kano in dai kana da hankali ba sha ne kai ba ko mai yawon ta zubar ka san wallahi abba ba zai sa wa mutanen Kano wannan ba saboda ba ba ba aqidarsa bace amma rabi Musa ko kwasa kowa ya san aqidarsa ce ta bakin ciki a siyasa aqida ce fa duk inda kake kai dan siyasa idan ya ga za ka motsi za ka tsayi sai ya sa adda ya sare ka wai kai ka fishi kar ka zo kuma watan ka bijire masa ba za ka zama yaransa ba wannan shine in gaya amma idan ba haka ba jihar nan da ake fafatawa a ciki hmm. ku kuna ganin kamar ta nuna a hannunku ta nuna da karfin ikon lokaci suke jira a fara sauraron ƙara, su je su fayyace wa kotu yadda aka haihu a ragaya a waccan kotun da suke ganin kurakurai kusan ashirin da hudu wanda suka ce kowane kuskure ɗaya daga ciki zai iya bayuwa a rusa wannan zaɓen To shikenan yanzu kai da kake da hankali ɗan jarida ne kai. yanzu kai magana muka ce a Atiku yayi late kana jin za su shigar da waɗannan ko shin shigar da waɗannan bukatun yan kwankwasiya da ƙiƙai ne ba su da wannan lissafin yanzu a ɗin ma da suka shiga billahin da zai ba su shiga shi yadda ya kamata ba saboda menene sun san kujerar ta karɓa an gama shi yasa amma suka yi wannan apel ɗin Dan su kwantarwa da magoya bayan su rai da zarar an ce kotu ta yanke hukunci sai su ce Allah ya isa dama haka aka zalunce mu da sauransu don su fake saboda magoya bayan su ba mutane ne masu hankali ba ba mutane ne masu basira ba ba mutane ne masu tunani ba mutane ne masu watan ƙidahuman mutane a siyasa ban taba ganin marasa basira irin su a siyasa ba kuma ba dan wani ba haka mai gidansu jagoran jarhula hula ya koya musu baya so su yi wa kowa ladabi yanzu akwai wani a magana da aka yi da shi ake cewa to yanzu gashi yara gaba ɗaya yanzu suna yin kwankwasiya amma iyayensu ba sa yin kwankwasiya abin da ya fito daga bakinsa zai ce ai sun fi iyayensu hankali sun fi iyayensu tunani saboda menene saboda shi shi kadai suke jin maganarsa wannan shugaban da zaka bi ne shugaban da zaka bi ne ai bari in gaya ma kwankwaso da layi lazi duk mutumin da ibi shi a siyasa sai ya yi ladama ba mukami ka samu ba ko me ka samu na mukami domin ni bana bin sakarai ba na bin wannan bai san abin da yake yi ba ba na bin wannan bai san ra'ayin kowa ba sai nasa ba na son in bi da ƙiƙin shugaba wannan buƙatar kansa ya sani ba na so in bi da ƙiƙin shugaba mai girman kai mutakabbari wanda baya ganin mutuncin kowa to dan haka baka ganin mutuncin kowa kai kuma ka ce a ga mutuncinka ƙarya kake yi ba za ta yi ba ina gaya maka kalli waɗannan gingima-gingiman lauyoyi da ake kira sa Na banza. Akwai ɗaya daga ciki shine ke jagorantar shari'ar da ku kuke yi da Atiku wanda yake kare Bola Ahmad Tinubu. Wale Olanifekun. Mhm. Yana daga cikin lauyoyin da suka gayyato a cikin wannan shari'a tasu mhm. da suka zo za su ba su kariya. Mhm. Anya jikinku ba zai ɗanyi shake wato girgiza ba tunda wasu dama na cewa akwai wata alaka ta karkashin kasa tsakanin su da gwamnatin ku a matakin tarayya ka san wani abu kamar kai ne a ce mota ka ta fara jakin da kuma wannan yake da motar sa full tank ya zaka daka ta wannan kai fa jakin ta fara fa sai ka ce za ku tafiya kuma lokaci guda za ku je wannan waje tare da mai wannan kai ka san sai ka kasa akan hanya Eh, don haka abin da yake nufi ƙarfin lauya ko girman lauya ba shi ne yake sa a samu nasara a shari'a ba hujjoji masu kyau su ne suke sawa a samu nasara a shari'a amma ba su da wannan hujjojin ba ka na wancan 24 24 banza da Allah kana tsaya kana bata lokacin ka to kai ma shashasha ne kamar yan kwankwasiya za ka tsaya ka bata lokacin ka akan wannan wani hujjoji 24 Allah ya sa su zama 124 menene suna da time din da za su shigar yanzu ba su da shi kuma ko sun shigar da shi wallahi in gaya ma gaskiya dukkan su mutanen su marasa basira ne kikai eh, ne wasu suka fara fassara kai kai to ko kai ko kai ba za ka fassara ba alaƙar shi wancan lauya da suka dauko wanda yake kare Bola mm. Tinubu a wancan shari'a Allah ya sa kanin Bola Tinubu ne ba ma tukunna wai lauyan Bola Tinubu ba sai hana Allah ya ikonsa Haba ya isa billahi zai bai isa ba ina ruwan ruwanmu da wani wani lauyan Bola Tinubu ne mu da muka dogara da Allah muka dogara da gaskiyar da muke da ita sai ka tsaya kana bata mana lokaci ba gare ba dalili waɗannan mutanen da suka zalunci mutanen Kano suka zalunci 'yan kasuwa suka rushe musu wajeje suka kakkarya musu jari suka ringa roƙon Allah ya Allah ka kifar da wannan gwamnati ta kwankwasiya suna amin suna tabayyada suna buga ƙasa Allah ya karba addu'arsu suna kuka suna komai ko babu wannan ijawowa wannan gwamnan na Kano wannan bala'in billahi lazi kwankwasa ne ina gaya maka na rantse da girman Allah kwankwasa ne saboda abin da isa wallahi kaga siyasa muke yi ba wai ina shiri da abba ba amma billahi da zai ra'ayin abba ba shi da ra'ayin da za a zalunci al'umma na rantse maka da Allah haka mahaifiyarsa Rinta ɓaci yake akan wannan zaluncin da aka yi wa al'umma shi kuma abba ba abin da zai iya shi kuma wannan dama mutum ne shi mai ganin kyashi mai baƙin ciki a dukkan al'amuran siyasa da na kasuwanci rabi musa ko kaso domin bai san darajar kasuwa ba bai san darajar komai ba ba abin da yi gashi dan boko ne da allah da nasibi talaka suka haɗu suka ba shi jari ya barin kasa amma sai gashi kuma ya zo da kansa yake bubbugawa talakawa gora aka duk ya bubbuga talakawa gora aka sun suma filin idin nan biliyan nawa aka rasa amma wala in gaya ma ni ina jin tausayin abba kuma mutane su daina zargin abba amma ka ringa kallon cewar a matsayin gwamna wai wani ne kamar yake sa shi yake tafiya na rantse na rantse maka da Allah babban adalcin da zan wa abba da na san ba ra'ayin shi bane kuma duk wannan ike Kano in dai kana da hankali ba shashasha ne kai ba ko me yawon tazubar ka san wallahi abba ba zai sa wa mutanen Kano wannan ba saboda ba ba ba aqidarsa bace amma Rabi'u Musa kokosa kowa ya san aqidarsa ce ta bakin ciki a siyasa aqida ce fa duk inda kake kai dan siyasa idan ya ga zaka motsi zaka tsayi sai ya sa adda ya sare ka wai kai ka fishi kar ka zo kuma watan ka bijire masa ba za ka zama yaransa ba wannan shine in gaya ma amma idan ba haka ba wane ne kwankwaso har abadan abidi na an rufe siyasar 2023 ka gama ba wani mai sake yarda da kai makafin ma da suke binka da suke cewa ba sa ji ba sa gani jahilai a cikin siyasa yan daba barayi waɗanda suka fake da sata suka ringa fasa mutane kantuna, duk wannan tarbiyyar ka ce domin ka faɗa ka ce haka muka yi musu a filin ma'aha suka samu rodi suka sayar suka samu jari watan kai mu watan mugunta ce da shi krabi musa kwankwasa a siyasa shi yasa ya fi so watan gaba shi sani ga ɗan gari ganganci shi ya zama cewar kullum kan tafi masomin asara ne shi sai wa al'umma asara me ake da rabi' Musa Kwankwaso har za ka zo ka ringa haɗa kanka ka san akwai dahuman mutanensa wai sai su ce ai kaza kaza kaza kaza yanzu gashi an samu wane ne kashin shatima ya huce wane ne kashin shatima ya girma baban ku mai gidan ku wanda kuke Allah da shi wallahi ƙarya kuke yi ba za ku tadda kashin ba kuma kashin ya karɓi ragamar watan siyasar arewa wallahi sai illa ma sha Allah. suke yi kenan akwai hannunsa a ciki na wannan shari'a. To yanzu ko ba jimana yanzu ko ba hannun kashin sai a ce kashin ba shi da hannu a dukkan mm, jama'iyyar APC da take arewa. Sai a ce a Kano ba shi da ba shi da ba shi da ba shi da abin da zai ce a siyasa ta APC a Kano saboda dan su suna gwamna. An ce wai kamar yana ko shigewa gaba akan wasu abubuwa. Shugaba kenan na kirki na kwarai idan ya ga mutanensa za su wani waje itan kwaso su ce a'a nan ita ce hanyar watan mafita. Ba irin rabi' Musa Kwankwaso bane da yake tura yaransa da magoya bayansa akan hanyar halaka a siyasa. Ya sun kashe jarinsu Su zo sun masa biyayya biyayya banza biyayya wofi wai ka ga mutum isa kujera shi shi kare kana ansa ina kana masa magana ina ansa da kyar wai shi ga shugaba ai kai ba lida bane Rabi Musa Kwankwaso matsoraci kawai yau shi karo daya Allah ya sa yau ganduje yayi maganin ka ganduje ya nuna ma yaro ne kai a siyasa ganduje ya nuna ma ya fika shekaru ganduje ya nuna ma ya fika kwarewa aikin gwamnati ashe ma kai hankakan taka da naira biyu musa kwankwaso mu ba mu sani ba a siyasa duk da jam'iyyarsa ta yi muku a matakin ƙasa wace ce jam'iyyarsa ta NNPP aka ce Atiku ya gayyace su yau din nan ta fito ta yi taron manema labarai ta ce ita fa ba za ta ja da wannan abin da ake nema a kawo tasgaro a tafiyar da wannan ƙasa ba ba za ta shiga ba. Ita ba. za ta shiga cikin wannan gayyatar da Atiku yake yi musu ba. Ita ba. Ita jam'iyyar NNPP ba samu labari ba. To ai dama jama'iyyar NNPP jama'iyya ce ta mutanen arziki Rabi Musa Kwankwaso izo in shiga idama musu i zama kwasa-kwasa ɓata ruwa. ba shi yasa ma suka dakatar da shi ba kuma suna zargin sa ya ci kuɗi kuma ka yaba masa shi ma wannan ma ya amsa gayyatar shi idan ya isa ya amsa goron gayyatar jama'iyyar ta sace mutane sun kafa jama'iyyar su shekara goma sha ka zo ka zama carke haya manye a siyasa ka zo ka je ka nuna musu girman kai da mutakabbaranci irin naka haka kawai ka karɓe musu jama'iyya da yake su hankakan takara ne ai sai sun kore ka kuma sai ka biya wannan kuɗin da suke zargin ka. warware mm-hmm. Ba a warware ba a warware ba sai mun ji a labarai tukunna. Sai mun ji a labarai. Rabi. Har ta ba da amsa daga yatar da Atiku ya yi masa. Wannan kuma ba gona ba ne je can yi karata. Ai dama kun su siyasar su ta ƙare. Mu dai bai isa i shigo cikin APC ba ga Rabi Musa Kwankwaso da rai sannan ga ga Shatima da rai sannan ga National Chairman da rai Rabi Musa Gwanko sai ce zai shigo APC ga su Kwamanda, ga su rarara ka zo ka ce wai zai shigo ƙarya ike yi bai isa ya shigo mana ba dole i koma can domin in kuma ya isa ya gumbara a siyasa in kirkiro jama'iyyarsa yi masa yi mata rijista wannan nuna karfin sa ba wala sama da shekara goma ya dauko ta amma ba shi ya rijista ba so muke yi tasa rijistar kenan. duka malalata marasa mutunci marasa kima su zo su bi shi dama ai mutumin kirki ina tare da mutumin kirki mutumin banza ina tare da mutumin banza a kowace tafiya shi yasa ina tabbatar maka cewa siyasarsa ta kare kwara ma ba a teku domin dukan su autan fuka-fuki ne su ai fadan ƙarshe suke a siyasa 2023 din nan ba mai sake yin motsi in gaya ma gaskiya lokacin da aka mana ya kawo jiki me sakon ka gabanin mu hada namu ya namu wallahi sako ina wa mutane fatan alheri.